Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma biyu a Afrik zango na da biyar Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin na yau Juma'a wadda ta kasance ta farko a watan Satumba shekara ta 2018 ga kanin labarai. manyan jami'an diplomasiyya na kasashen rasha da turkiya da kuma iran za su yi taro kan matsalar siriya a birnin tehran dan majalisar tarayyar amurka da wasu tsaffin jami'an diplomasiyya sun buƙaci da a ƙaƙaba ma ƙasar rasha takunkumi mai tsanani sannan wata kotun sojin sudan ta kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai zuwa shekaru goma ma wasu sojoji saboda laifin faɗi da kuma kisa kanin labaran kenan gwamnatin jihar borno ta fara shirin biyan kashi goma cikin ɗari na kudaden gratuti da ma'aikata ke bi bashi a jihar sai dai kungiyar kodago ta jihar ta ce a sake lale muna kuma da rahoto kan wani dan damfara da hukumar efcc ta gurfanar wanda ke amfani da sunan babban alkalin gwamnatin amurka yana damfara lamarin da wasu matasa ke tir da shi wanga abubuwan da ke haifar da wayannan 419 a tunani na gaskiya shine rashin godiya ga Allah da abin da Allah ya yi ma ba za ka gode ba kuma ba za ka tsaya wajen da Allah ya sa ka ba. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya a jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu wayari ga labaran. Batun Siriya zai sake ɗaukar hankali a fagen Diplomasiya a yau dinnan Juma'a inda jami'an Diplomasiya za su yi ƙoƙarin kauda yiwuwar zub da jini a lardin Idlib, yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen Siriya. Jami'an Diplomasiyar Rasha da Turkiyya da kuma Iran za su yi wani taron koli a birnin Tehran kan batun. Rasha da Iran ƙawayen Siriya ne na ƙud da kud kuma suna goyon bayan ƙasar ta fuskar soji. a yayin da ita kuma turkiya wacce ke iyaka da idlib take ƙoƙarin ganin koko goyon bayan 'yan tawayen turkiya na fargabar fuskantar matsalar 'yan gudun hijira muddin sojojin siriya suka kai hari a halin da ake ciki kuma kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama na gaggawa a birnin new york a yau dinnan jima'a kan wannan batu na rikicin siriya Daukar duk wani mataki na soja a idlib ka iya jefa yiwuwar wato rayuwar farar hula sama da miliyan uku cikin haɗari ciki har da yara ƙanana miliyan ɗaya a yankin a cewar takardar bayanan 'yan majalisar tarayyar amurka da wasu tsoffin jami'an diplomasiyya jiya alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma rasha takunkumi mai tsanani to amma sun jaddada muhimmancin bullo da matakan da za su ja hankalin rasha ba tare da yin illa kuma ga amurka ko ƙawayenta na turai ba babu tantama ko kaɗan cewa dole ne shugaban rasha vladimir putin ya ɗanɗana kudarsa saboda abin da ya aikata kuma amurka za ta iya kakaba takunkumin da zai janyo matukar asara ga rasha a cewar ciyaman ɗin sashen banki na majalisar dattawa ɗan republican daga idaho mike crapo a zaman da aka yi muna buƙatar rasha ta gaggauta yin sahihin canji a halayyanta a cewar wani babban mamban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat sherrod brown mai wakiltar ohio wanda ya ƙara da cewa har yanzu ba mu fara ganin wani canji ba a yayin zaman na jiya alhamis tsohon jakadan amurka a rasha michael fowl ya yi kira ga majalisar tarayyar ta amurka da ta daɗa matsalamba ma rasha dole hukunci ya biyo bayan duk wani mummunan laifi ina kira gare ku ku ƙara azama in ji shi Wata kotun soja a Sudan ta kudu jiya Alhamis ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma ma wasu sojoji saboda laifin yin faɗe ma wasu 'yan ƙasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar a wani mummunan harin da suka kai a otal ɗin Terrain shekaru sama da biyu da suka gabata. kotun ta kuma umarci gwamnati da ta biya diya ga waɗanda harin na ran 11 ga watan yulin shekara 2016 ya rutsa da su sojojin gwamnati sun fafata ba ji ba gani na tsawon kwanaki uku da dakarun da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa rich machar babban alkalin kotun na soji brigadier janar knight baryano ya yanke ma wasu sojoji biyu hukuncin daurin rai da rai wasu biyu kuma an yanke musu fursunan shekaru sha hudu sannan wasu sojoji biyar daurin shekaru goma aka yanke masu an saki wani soja saboda rashin hujja kwamandan da ake zargi da jagorantar harin ya mutu a gidan yari tun a watan oktoban bara a wani al'amarin da sojoji suka kira mutuwar da aka saba gani kotun ta kuma umarci gwamnati ta biya diyar shanu 51 ga iyalin ɗan jaridar da aka kashe john gatluk ma'aikacin gidan rediyo na al'umma alkali baryano ya kuma umarci gwamnatin sudan da ta biya kowanne daga cikin waɗanda aka yi wa faɗe diriyar dala dubu hudu ta kuma biya mai otal ɗin taron sama da miliyan biyu a matsayin diyar barna manyan jami'an gwamnatin shugaba donald trump na ta nesanta kansu daga wata makala da aka wallafa a jaridar new york times amma aka sa kai sunan marubucinta wadda ke caccakar salon shugabancin trump da cewa yana da halin karanta da kuma rashin iya shugabanci yayin da yake magana a wata ziyarar da ya kai india sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya bayyana kasidar da abin takaici yana mai cewa ya yi matukar kaduwa da abin da ya kira wannan aniya ta wasu 'yan jarida ta yin zagon ƙasa wannan gwamnatin. ofishin mataimakin shugaban kasa ma ya ce shi ya fi ƙarfin aikata wannan abin da ya kira sakarci daraktan cibiyar bayanan sirri ta kasa dan court ya fitar da takardar bayani cewa jitar-jitar da ake ta yadawa cewa ni ko mataimakina ne muka rubuta kasidar ta new york times ba gaskiya ba ne ko musu ba mu ne marubutan ba akalla ministoci bakwai ne ciki har da na tsaro suka nesanta kansu daga rubuta wannan makalar to amma jaridar ta times ta ce wanda ya rubuta kasidar wani babban jami'in gwamnati ne wanda aka iya rasa aikinsa muddin aka bayyana shi jami'an kiwon lafiya sun yi gwaje-gwaje ma fasinjoji da ma'aikatan wasu jiragen sama biyu da suka sauka philadelphia daga turai jiya alhamis bayan da wasu mutane wajen sha biyu suka kamu da zazzabi mai zuwa da mura kwana guda bayan da wasu mutane kuma suka kamu da makamanciyar wannan cutar a wani jirgin saman da ya sauka birnin new york daga dubai sai dai labaran duniya kenan kuka saurara ibrahim ka almasi garba ya karanto To madalla labarin mu bude taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar EFCC ta gurfanar da wani ɗan Najeriya mai suna Karim Oluwaseyi wanda ake zargi da amfani da sunan sakataren shari'a ƙasa Amurka Jeff Sessions da niyyar damfarar mutane hanyar sadarwar intanet. Wakilin Babangida Jibril na da ci gaban rahoton. kodayake mr karim oluwashayi ya musanta zargin da ake masa a lokacin da hukumar ta efcc ta gurfanar da shi a gaban wata kotun lagos da laifuka biyar lauyan efcc mr am ocholi ya gabatar da shaidu da ke tabbatar da aikata laifukan a ranar 29 ga watan yunin bana wanda ake zargin da ya bude akwatuna aikewa da karban sakonnin imel mai dauke da sunayen jeff session 54 at gmail.com da kuma wani mai suna Kambela Lane 390 at gmail.com inda yake amfani da wasu wajen aikewa da wasiƙu da neman kuɗi daga jama'a da sunan taimaka masu ko kuma samar masu da wasu alfarma a Amurka a cewar lawan na EFCC Mr. Ocholi laifin da ya aikata ya saba wa sashe na ɗaya uku cikin baka da sashe na 68 ba cikin baka na dokokin yaƙi da damfara ta shekara ta dubu biyu da shida, yanzu dai alkalin kotun alkali Oyin Oyindamola Ogala ya ba da umarnin a ci gaba da ajiye masa ɗan damfaran a gidan yari har sai ranar goma ga watan Satumba domin sauraron buƙatar ba da beli idan ya cika sharuɗan kotu. A kasari waɗanda ake zargi da aikata laifukan wannan ko yahu yahu boys ne na alakanta ayyukan da suke yi ne da rashin aikin yi bayan kammala makarantu daban-daban a faɗin tarayyar Najeriya to sai dai a cewar Malam Haruna Mustapha wani matashi ya ya ce ko kaɗan wannan ba hujja ba ce to wanga abubuwan da ke haifar da wayannan 419 a tunani na gaskiya shine rashin godiya ga Allah da abin da Allah ya yi ma ba za ka gode ba kuma ba za ka tsaya wajen da Allah ya sa ka ba za ka zo ka yi da irin yan wanka yan wanka da ma suka samu ka tsaya ka bincika ta hanyar alheri suka samu kuɗi ko ba shi bane kai dai ba ruwanka kai ma kana so ka zama irin su yaya za ka yi daya da irin su irin wannan abubuwan nan da mu muke yi matasa gaskiya bai dace ba irin wannan hari da yan yahu yahu ko 419 ke kaiwa manyan kamfani kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na kasashen duniya daban-daban ne ya sa ko a kwanakin baya sai da babban kwamandan askaran sojin amurka da ke afghanistan ya fitar da sanarwa ta shafinsa ta facebook da ke karyata wasikun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da amurkan ke yi a afghanistan inda ake aikawa da dubban wasiku na neman taimako na biliyoyin dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a ƙasar ta afghanistan to kowane ta'anda ce irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma kasashen duniya dr dagda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya shi zamba ko satan dukiya ta hanyar ah, duniyan gizo yana mu tattalin arziki ba musamman za a ga cewa masu son zuba jari a najeriya su waɗannan masu zamba ta wannan hanyar satin za su za ga sun gabatar da kansu kamar jami'an gwamnati ne na ƙasa ko su tallan wani abu wanda yake ba na gaskiya ba ne saboda haka irin wannan satin ba karamin barna yake ma kasashe ba musamman kasashe masu tasowa irin najeriya baban ya jibrin murai amurka daga lagos To bari mu rufe taskar hotonin nama a jihar Borno inda gwamnatin jihar ke shirin biyan sama da naira biliyan ɗaya kwatankwacin kashi goma cikin ɗari na kudaden gratuti da ma'aikatan jihar ke bi. Sai dai kungiyar kodagon jihar ta ce a sake dubawa kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. gwamnatin jihar borno ta ce ta keɓe naira biliyan ɗaya don biyan ma'aikatan da suka kammala aikinsu na wa'adin shekaru talatin da biyar a jihar da suka haɗa da malaman makarantun firamare da ƙananan hukumomi da ma ma'aikatan gwamnatin jiha shugaban ma'aikatan jihar gari misali ne shaida manema labarai a garin maiduguri wanda ce tuni ma soma biyan waɗannan mutane da suka kammala wa'adin aikin su da ake kira retirees sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce bata gamsu ba da irin yanayin biyan wannan kuɗaɗe da gwamnatin jihar Borno ta ce ta soma da da cewa ta yaba wa gwamnan jihar game da sakan waɗannan kuɗaɗe sai dai sun kuka kan cewa kuɗaɗen sun yi kaɗan matuƙa kammala wa'adin aikin nasu suke bin gwamnati da aka dakata tun shekara 2013 kuma yanzu hakan kudaden hasil ta ma biliyan ashirin amma gwamnatin ta keɓe naira biliyan ɗaya ne kawai wajen biyan waɗannan tsofaffin ma'aikata da ake kira gratuity sai dai shugaban ma'aikatan gari misali ya ce an soma kenan kuma za su ci gaba da biyan waɗannan kudade ne sannan a hankali dama abin da ke cewa His Excellency Honorable Kashim Shatima has direct the commencement of payment of gratuity to all workers in the state civil service, the local government and the state primary education. Ya ce bisa raɗin kansa gwamnan jihar Borno borno kashin shatima ya bada umarnin soma biyan kudaden ma'aikatan da suka kammala aiki wato gratuity kuma ma an soma biyan waɗannan kuɗaɗe kuma an saki naira biliyan ɗaya wajen soma biyan waɗannan kuɗaɗe. Kwamar Tatus Ali Abana dai shine shugaban kungiyar kwadugo na jihar Borno wanda ya tofa albarkacin bakinsa game da sakan waɗannan kuɗaɗe da ya ce sun yi kaɗan. If you consider the quantum of the amount the government has given, yes, we appreciate, but it will not make a meaningful to the pensioners ya ce idan aka duba adadin kudaden da gwamnatin jihar borno ta sake da cewa mun yaba da abin da suka yi amma babun a zo a gani ba ne don ba za su yi wani tasiri ba ga waɗannan mutane saboda yawan su da kuma yawan kudaden da ya taru in ka duba cikin biliyan ashirin kashi goma ne kawai za a ce an biya ai ba wani abin a zo a gani ba ne ya ce idan ba dan gwamnati ta soma biyan waɗannan kuɗaɗe ba dukkaninmu 'ya'yan ƙungiyar kwadago za mu ɗunguma cikin yajin aiki amma tunda ta suma biya mun daga mata kafa a yanzu hakan kuma ina fatan cewa za su gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe amma in dai ba su ci gaba ba babu abin da zai hana mu zuwa yajin aiki gwamnan abana ya ce kudaden sun taru ne saboda saboda dakatar da biyan naira miliyan 150 da gwamnatin jihar borno ke yi duk wata ga waɗannan mutane wanda ya ce yana mai fatan cewa gwamnatin za ta ci gaba da biyan wannan kudade don a samu sauƙin halin da al'umma suka shiga musamman mutanen da suka bauta a jiha a na tsawon shekaru 35 suka kuma ajiye aikinsu lafiya amma ɗauki tsawon shekaru ba tare da an biya su ba shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatin da ta yi kokarin biyan ariyas ariyas da dukkanin kudaden da ma'aikata ke bin gwamnati haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. talaka To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san dalilin da ke haddasa mantuwa mai tsanani? Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi mutane kan danganta mantuwa da yawan shekaru. To amma mantuwa mai tsanani da ke da ake cewa dementia da turanci tana faruwa ne a saboda yadda kwakwalwa ke canjawa kuma ana iya jinya. wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya zanta da dr asamawo abba garko da ke sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na malam aminu kano ga bayanin da ita dr asamawo abba garko ta fara yi dangane da wannan cuta ta tsananin mantuwa da ke faruwa a saboda canjawar da kwakwalwa ke yi in aka ce dementia kalma ce ta turanci amma in muka fasa ta za mu gane cewa tana da alaka da abubuwa da suka hada da mantuwa abubuwa na mantuwa sai kuma abubuwa na na ƙasa da ake samu da abubuwan da za ka iya yi yau da gobe kama a misali wanka za ka je ka wanka ka fito amma su sun mamanta yadda ake yi mantuwan da ita ce za ta janyo aika manta yadda ake yin abubuwa mm. a misali masu irin wannan ciwon su sa kaya ma sun manta sai su yi ta tukwikwiye kayan in ka ce a ɗaura zani ba za ta iya ɗaurawa ba in ka ce a saka takalmi ta manta yadda ake saka takalmi ko ya manta yadda ake saka takalmi sannan idan abin ya yi nisa shekaru suka ƙara nausawa sai kuma su zo su fara samun abubuwa kamar na da suke yi kamar ba a hayyacinsu ba ɗabi'unsu sai su canza yawa hmm. abubuwan da yake yi da yanzu ga kamar sababbin abubuwa sun shigo rayuwar shi hmm. to amma duk kafin haka ina so in ɗan yi mana bayani kaɗan akan shi wannan abin farko ma wai menene tsufa shekaru shekaru in suka fara turawa a hankali a hankali abubuwa na rayuwar mutum raguwa suke yi ƙoƙarin shi ya ragu abin da ake cewa aiki hmm. zai ragu sannan ita kanta kwakwalwar girmanta raguwa yake yi in ka kai shekara ashirin da biyar ka kai kamar fik ɗinka ka kai ƙarshen ƙololin abubuwa wani girman ne yake canzawa ko kuma ingancin yadda take aiki shekaru yana canza girmanta da ingancinta to a hankali da shekaru suna zuwa kuma sai kwakwalwa ta rinka motsewa tana raguwa tana motsewa yanzu in za a duba kwakwalwar dan shekara 25 ba irin kwakwalwar dan shekara 55 ba ce ba kuma irin kwakwalwar dan shekara 85 ba ce a hankali sai ta rinka raguwa tana raguwa to kuma ita kwakwalwa dama ana cewa ba ta son tabo saboda haka koya ta dan motsi din nan wani abin fa ya ragu tana ƙara motsewa wani abin yana raguwa mm. shine abin da yake faruwa da wannan dementia din mm. yawanci tsufan ne shekarun suke kawo motsewa kwakwalwar to kuma a kimiyyance an kawo wasu abubuwa da kamar kamar abubuwan da za su iya kawo wasu abubuwa ne masu hadari da suke sabbaba matsala yawwa hmm. daga cikinsu um, an yi magana akwai wani protein ne haka kamar sinadari hmm. da ake cewa apoe4 hmm. shi dai an kawo shi sosai a cikin abubuwan da suke sabbabawa sannan uh, wasu abubuwan kuma sun hada da shekaru yawan shekaru shekaru na mikawa akwai yiwuwar samun hakan sannan kuma akwai stroke um, ciwon ɓarin jiki mm. da irin su ciwon hawan jini da irin su mm. ciwon sukari da za su iya kawo haka mm. sannan kuma an ƙara kawo abubuwa na um, yanayin rayuwa kamar rashin rashin yawan motsa jiki da kuma kamar su shan shaye-shaye haka kamar barasa mm. barasa ita ma an kawo ta sosai an alakanta ta da wannan ciwo na dementia to muka fara za mu ga cewa menene kalolin menene yanayin kashe-kashen shi wannan dementia a ciki dai wadda mutane suka fi sani an santa sosai wata na faɗi sunanta za ka gane kai ma mm-hmm. akwai abin da ake cewa alzheimer's alzheimer's disease mm-hmm. alzheimer's dementia shine kamar ta ɗauki kaso kamar 65 na dukkanin wannan dementia gaba daya mm-hmm. yawancin mutane da suke da wannan matsalar alzheimer's nan ce da su musamman mata mm, so ita alzheimer's ya take kenan ita alzheimer's din duk irin wannan dimension ce in na tashi magana ga baki ɗaya kusan duk abubuwa iri ɗaya suke kawo amma mm. ina so in dan kawo kashe-kashen ne saboda zai dan taya mu gane yaya abubuwa suke mm. to kamar ita alzheimer's din nan yawanci ta fi faruwa a mata mm. yawanci kuma mutanen da suke samun ta kamar suna haura shekara 65 kuma yawanci zaka ji sun ce akwai akwai dangin dagiro a dangi wani ya taɓa yi ce kuma yawancin gadon nan fa mata ne sannan wata wani yanayin kuma na shi wannan dementia akwai wanda ake cewa vascular wadda ake take da alaka da um, kamar masu hawan jini ko waɗanda suka taɓa samun shanyewa ɓarin jiki su ma suna iya samun wannan vascular din amma su yawanci kuma maza ne suka fi samun kuma yawanci zaka ji an ce suna da hawan jini sai su fara wannan rikirkicewa manta abubuwa yanayi ya canza da komai kashe-kashen dai suna da ɗan yawa amma waɗannan biyun dai ina so mutane su fahimce su sosai an yi hasashe cewa yawanci baƙar fata sun fi samun shi wannan ciwo na dementia dalilan da aka bayar shine yawanci hawan jini ya fi yawa a bakar fata to kaga muka koma muka hado da wannan da na faɗa maka vascular dementia mm. sai kaga cewa yawanci mutane sun fi baƙaƙen fata yawa to kuma shekaru shekaru na karuwa yanayin faruwar hakan shi ma yana karuwa yawanci an ce kamar an yi hasashe cewa kamar kashi biyar cikin ɗari na tsofaffi da suka kai akalla shekara 65 mm. za su iya samun wannan ciwon amma in suka kai shekara tamanin da biyar kuma za su kai wurin kashi talatin a cikin ɗari. na wannan matsalar to kaga shekaru na turawa shi ma yiwuwar abin ya faru shi ma yana ƙara ƙaruwa To likita bari mu tsanduma kuma cikin wasikun masu sauraron mu. wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen abdulaziz ibrahim ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da ke kan titin ko shehu tanimu ne a can maiduguri ya ce da allah ka mishi bayanin shin me yake kawo da tunkunne ne wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci eh, abin da ke ka earwax akwai wadansu irin ruwa da kuma yadda fata cikin kunnen yake eh. kai ta ruwa ne bayan an dan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan wax amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a ci wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai wani ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je don akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan to likita iya din yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai amma eh, in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wasan ko kuma in mutum ya ga bai ji sosai kila ita iya um, din ne ne wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wax din ne to in ka je za a iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. to na abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko ba bai bai wannan yawan hajiya to ina fatan shi malam abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi to ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba to hajiya To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika harasuwa. Akwai yadda yanayin ɗan adam yake kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani lokaci bai dacewa da jikin nan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an kashe a ƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai wannan su ma akan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. to likita game wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum? ya rufe hanci da baki inda za ka shakan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin so harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage sa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hanya. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi a wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan eh. yawanci mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙe wannan da yawa za ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. To kamar shi wanda bai san warin hayakin mota din nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. In ya rufe hanci in abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar zai rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da tsari da hayaki da yawa. To. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ma zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin. zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da wato ya shi am. To Allah ya sa a dace. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. Babu mai hoji da ke To a gaida Jummai da likitan mu Dr. mohamed Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice batun Siriya zai sake daukar hankali a fagen diplomasiya a yau dinnan Juma'a a inda jami'an diplomasiya za su yi kokarin kauda yiwuwar zub da jini a lardin Idlib yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen Siriya. 'Yan majalisar tarayyar Amurka da wasu tsabbin jami'an diplomasiyya jiya Alhamis sun buƙaci da a ƙaƙaba ma ƙasar Rasha takunkumi mai tsanani, to amma sun jaddada muhimmancin bullo da matakan da za su ja hankalin Rasha ba tare da yin illa ga Amurka ko ƙawayenta na Turai ba. wata kotun soja a sudan ta kudu jiya alhamis ta zartar da hukuncin daurin shekaru goma ma wasu sojoji saboda laifin yin fade ma wasu 'yan kasashen waje ma'aikatan agaji da kuma kashe wani ɗan jarida na ƙasar. to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga tsohon abokin aikin mu umma sa'id tudun wada wanda za a nada dan masani a fadar tudun wadan dan kadan kano gobe asabar allah kara rufin asiri a kuma sa a gama da jama'a lafiya muna kuma taya hajiya fatima ibrahim shema muna auren yarta aisha ibrahim shema da angonta huzaifa arabi tukur wanda za a yi a yau juma'a a masallacin annur da ke wusetu abuja alaba da zaman lafiya da kuma sa an yi adace yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da malam sidi da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya ko kuma zan ce ku wani lafiya dai da alheri mm. Afrique. Le monde aujourd'hui.